amma inda ake magana kan mutuwa kamin a rantsar da gwamna shi ne sashi na ɗari da tamanin da ɗaya sashi na ɗaya wanda yake nuna cewa in aka zaɓi gwamna ko aka zaɓi mutum ya zama gwamna cikakken zaɓi sannan ya mutu kamin a kasance a rantsar da shi to sun ba da wannan doka ya ba da cewa ana iya rantsar da mataimakin gwamna amma irin wannan yanayi da ya faru na kogi state ba a kai ga gama zaɓe ba su hukumar zaɓe sun ce inconclusive ba har yanzu ba a kai ƙarshen su kenan zaɓe har yanzu ba a yi shi ba bari a ce an samu an ambaci wanda ya ci an ambaci wanda ya faɗi shi wannan ba Allah da ya su Prince Abubakar Audu shi ne aka nuna cewa yana kan gaba da wajen ƙuri'a dubu ɗari biyu da arba'in amma ba a ambace shi cewa ya ci ba an nuna cewa akwai wasu ƙuri'u masu yawa wanda suka kai kusan dubu hamsin zuwa dubu arba'in da tara da ɗari tara wani abu waɗanda suke batattun ƙuri'uni ne a mazaɓa mazaɓu wajen casa'in da ɗaya ana nuna cewa za a koma a sake zaɓe kafin a kara to shine masana dokokin zaɓe da kuma tsarin mulki suke cewa an samu matsaloli ta hanyar tsarin mulki. Shin idan aka ce ba a kammala zaben nan ba, hukumar zaɓe tana nufin cewa waɗannan ƙuri'u da suka ɓaci da a ce suna da kyau watakila wadda ke bi ma mai mutuwa in shi ya samu wannan ƙuri'u hakan na iya canza zaɓe shi yasa ake cewa ba a kai ga kammala wannan zaɓe ba ko mai hukumar zaɓe take nufi. abin da za su ce ba a kai ga haka ba hmm. tazarar da ke tsakanin wanda aka ce yana kan gaba Hmm. da wanda yake baya ƙuri'un da ke da su dubu arba'in da daya sannan waɗanda aka ce sun ɓaci su suka fi yawa sun fi dubu arba'in da daya sun kai dubu arba'in da tara hmm. shi ne suka yanke shawarar cewa tun da an samu waɗanda suka ɓaci sama da dubu arba'in da ɗayan da ke tsakaninsu haka don haka ne aka ce ba zai yi a ce an yanke shawarar ga wanda ya ci ba saboda an samu batattun kurku wajen dubu arba'in da tara fiye da tazaran da ke tsakanin su. Eh, barista bello kana bayanin cewa an shiga wani yanayi na ba za a ce rudu ba amma an samu matsala saboda dan takara da ke kan gaba ya allah ya masa rasuwa zaɓe ba a kammala ba mai tsarin mulki ko kuma dokar zaɓe take cewa kan wani al'amari. shine za za nake cewa a to a baya na ce muka an samu abin da a turanci ake cewa constitutional crisis ma'ana an samu yanayi mai wahala yadda ba za a iya buɗe baki a ce ga wani tanaji a cikin tsarin mulki wanda ya ambato ya hukunta cewa ga yadda za a yi ba sannan in ka tafi jokan zaɓe wanda ta ba da yadda za a yi zaɓe ita ma akwai tare da da ita ma bata fito ta ce ga yadda take nufin idan an yi zaɓe ba a kammala zaɓe ba ɗan takara ya mutu musamman akwai wani tanadi can a baya cewa jam'iyya tana iya canza ɗan takaranta kamin akalla kwana talatin zuwa zaɓe idan tana da wannan lokacin in ɗan takaranta na da rai da lafiyarsa kuma abin da ya faru kenan sai aka ce an ba ta dama tana iya zuwa ta canje canje saboda wasu dalilai na cikin gida to yanzu mutuwa yayi wanda kuma ba ta da niyya wancan lokaci da kuma da a canji ya riga ya wuce gaba ɗaya. Mm. Sannan gashi wannan tsari ya nuna cewa sai an gama zaɓe ne kaf sannan a ce an zaɓi mutum sannan in ya mutu za a koma a ce an ba shi da dama a rantsar da mataimakinsa. To yanzu wannan mataimaki ba dama a rantsar da shi. Kamar yadda tanadin tsarin mulki na section 181 ah, ya nuna domin ya nuna cewa sai an yi zaɓe ne an gama. ba a gama zaɓen ba. Mm. Wannan eh, matsalar da aka samu shine rashin wani rubutaccen doka a cikin tsarin mulki wanda yake cewa idan mutum ya mutu a gama zaɓe ba to ga yadda za a yi. Wannan an farta yanzu ga eh, misali kotun kolin Najeriya ko kuma kotun da za a iya kai kara daga sarar High Court domin ta bayyano matsayin da za a iya amma a irin matsayin ake ciki mm. su kuma zaɓe suna iya yanke shawara nasu na musamman ba tare da an je kotun ba su ce tun da za a yi zaɓe kuma an san ni cewa dan takara ya mutu ba shi ya kashe kansa ba ba kuma jam'iyyar likitin shi da kanta ba to dole kenan kuma ba dama a yi zaɓe ba tare da an bar ma